Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آله Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sana rana zagaye na biyu a shirin shirye-shiryen da muka saba zo muku da su a kowace rana. masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na guzuran hanya sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma wasu za a kasance tare da mu amma kafin hakan ga shirin nan na kokun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha uku ga watan Agustan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai goma sha biyar ga watan Muharram na shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru casa'in da tara sa gabata rana irin ta yau Ayatollah Mirza Jawad Maliki Tabrizi ba malamin addinin musulunci a kasar Iran ya rasu. an haife shi a garin tabriz da ke arewa masamucin kasar iran ya fara karatu na sharafage a gida sannan kuma je birnin najab na kasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka hada da ahun horasani bayan ya kai matsayi na ishtahadi ya dawo tabriz inda ya fara karantarwa a lokacin juyin juhali na mashruɗiya ya nisa ayatollah jawad maliki tabrizi ya dawo birnin kum wanda kuma a nan ne ya karantar da ɗalibai da dama daga cikinsu akwai marigayi imam Khomeini. masu hari kun san cewa shekaru 89 sa gabata rana irin ta yau ayatollah said abul hassan ali bin shams babban malamin addinin musulunci a kasar indiya ya rasu an haife shi a kasar ta indiya sannan kuma bayan kammala karatun share fage a gida ya birnin najib na kasar iraki a shekara ta 1327 hijira kamariya inda ya kammala karatunsa a gaban manyan malamai na lokacin bayan ya karatu mai zurfi ya koma mahaifarsa a garin lakno a kasar india inda ya buɗe makaranta yana karantarwa yana kuma littattafai na addini ya rasu a rana irin ta a kasar ta india daga ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 60 ta rasu a gabata a rana irin ta sarki muhammad riza na kasar iran ya tuɓe firaministan kasar dr muhammad musaddiq daga kan mukaminsa inda ya dora janar zahidi akan kujerarsa sai dai bisa masaniyar da sarkin yake da ita akan cewa mutanen iran ba za su taba amincewa da hakan ba ya gudu daga birnin tehran zuwa arewacin kasar daga can kuma ya nufi kasar iraki daga nan kuma ya koma kasar italiya amma kwanaki shida bayan haka amurka ta shirya wani jin mulki wanda ya kifar da gwamnatin dr musaddik sannan sarki sha ya dawo ci gaba da mulkinsa a kasar iran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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran iran ta ce za ta iya amincewa da shawarwarin da ƙungiyar tarayyar turai ta gabatar domin farfado da shirin nukiliyar ƙasar amma sai an bata tabbaci kan ababe da dama jamus ta dakatar da mafi yawan ayyukan sojojinta da ke ƙarshen tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali karan farko tun bayan rikicin rasha da kuma ukraine wani jirgin ruwa dauke da tsaba ya nufi nahiyar afirka to yanzu ga cikakkun labaran iran ta ce tana nazari game da shawarwarin da kungiyar tarayyar turai ta gabatar na neman farfado da yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan kasashen duniya a 2015 wani jami'in diplomasiyar iran da ya bukaci a sake sunansa ya shaida wa kamfanin dillancin labaran kasar na irna cewa shawarwari na turai za su iya karbuwa idan suka baiwa taharan tabbaci kan ababe da dama da suka shafi takunkumi da adalci a ranar alhamis da ta gabata ce aka kawo ƙarshen sabon zagayen tattaunawar vienna da nufin ceto da yarjejeniyar nukiliyar ta dubu biyar da manyan kasashen duniya suka cimma da iran wacce kuma amurka ta fice daga ciki a shekarar takwas tare da lafsa wa iran shirin takunkumai tattaunawar dai na mai da hankali ne kan ɗage wa iran na takunkuman da amurka ta kaɓa mata da kuma dawo da amurka a cikin yarjejeniyar da tsohon shugaban ƙasar donald trump ya yi fatali da ita kasar jamus ta sanar da dakatar da wani bangare na ayyukan sojojinta da ke karkashin tawagar wanzu da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali har sai abin da hali ya yi matakin dai na zuwa ne bayan da mali ta sake kin amincewa wani jirgin sojin jamus ya keta hazonta wanda ke zuwa bayan da ministan tsaron malin ya amincewa takwararsa ta jamus da hakan jamus ta ce bisa ga irin waɗannan bayanai da ke cin karo da juna a yanzu ta dakatar da babban bangaren aikin sojojinta a tawagar ta minisma a kasar ta mali gwamnatin ta jamus ta ce daga yanzu ayyukan dakarunta za su ta'allaka ne kan ayyukan kare sojojinta wannan ba shine karan farko ba da mali ke daukar irin wannan matakin don kuwa ko a ranar sha hudu ga watan yulin da ya shuɗe gwamnatin bamako ta hana wani jirgin minisma ke ta hazonta bayan da ta tafke wasu sojojin abirikos 49 da ta ce sun shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba a karan farko tun bayan rikicin rasha da ukraine wani jirgin ruwa ya tunkari kasar Yukaran domin ɗibar tsaba zuwa nahiyar afirka an bayyana jirgin ruwan zai nufi kasar habasha a ƙarƙashin wani shiri na majalisar ɗinkin duniya na fitar da hatsi daga ukraine domin shawo kan matsalar abinci a duniya rikicin rasha da ukraine manyan ƙasashe wajen samar da alkama ya sa farashin kayan abinci ya yi tashin gwamnatin sabo a duniya tare da haifar da matsalar karancin abinci a ƙasashen afirka da gabas ta tsakiya da kuma wasu sassan asiya a cikin 'yan kwanakin nan jiragen ruwa da yawa masu jigilar hatsi sun bar tashoshin jiragen ruwa na ukraine a ƙarshen sabuwar yarjejeniyar amma yawancin jigilar kayayyaki na abinci ne da na dabbobi a ranar juma'a shugaban majalisar tarayyar turai charles michel ya sanar cewa nan ba da daɗewa ba za a yi lodin kayan agaji na farko da hukumar sabar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta shirya zuwa afirka kuma ƙasar habasha na daga cikin ƙasashen nahiyar afirka da za a kai hatsin jirgin mai suna brave commander ana sa ran zai dauki fiye da ton dubu ashirin da uku a cewar ma'aikatar samar da ababen more rayuwa ta kasar ukraine habasha tare da somaliya da ke makwabtaka da kenya na fuskantar fari mafi muni cikin shekaru arba'in a yankin kahon afirka to labaran duniyar kenan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 jama'a masu haruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzurin hanya shirin da har yanzu muna nan a wani fage mai muhimmanci fage na ilimi wanda a wannan fage muke kawo maganganu hadisai da ruwayoyi da kuma isharori da shiryarwa ta magabata dangane da ilimi da abubuwan da suka shafi ilimi domin mun yi bayani akan ilimi yana daga cikin mafi girman al'amura wanda mutum ya rike shi to wallahi ya riki guziri wanda zai kama turba ta koma zuwa ga Allah da shi domin babu abin da ya fi shi muhimmanci a rayuwarmu ta mu ta yau to kamar yadda muka saba yau ma muna ɗauki da wani hadisi mu fara da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan hadisin ya zo a cikin littafin kanzul umal wanda a cikin hadisin yake cewa zallallahu ta'ala abdan illa hurrimal ilmu wato babu wani lokaci da za ka tabbatar da cewa ubangiji su ta'ala ya kaskantar da wani bawa daga cikin bayansa, hatta sai ya ya haramta masa ilimi idan Allah ya kaga cewa ya haramta wani samun ilimi bai samu ilimi ba to ayyan wannan yana daga cikin alamomi na me na kaskantar da wannan mutum da Allah yake kamar yadda kuma wani hadisin shi ma ya zo dai daga manzon manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mastar zallallahu ta'ala abdan illa harrama alaihi ilma wal adaba wato ubangiji da ɗai bai taɓa ƙasƙantar da mutum ba face sai ya haramta masa ilimi ya kuma haramta masa dukkan wasu abubuwa na ladabi ladabi wato ka ga mutum ba shi da tarbiya ba shi da ɗabi'u kyawawa sannan dama kuma ga jahilci tattare da shi to wannan alamu ne na ƙasƙantar da shi da allah ta'ala yi a cikin wannan hadisi lallai yana da muhimmanci mu kasance masu lura da cewa ashe in ka ga mutum yana neman ilimi ya kama tafarki na neman ilimi kamar inda hadisai da dama suka nuna to alheri ne Allah yake neman sa da shi amma ga mutum ya kasance yana gujewa ilimi baya son sa ko yayi yayi ma wani lokacin ba don Allah ma mutum yake neman ilimi ba amma bai same shi ba aka hana masa ilimi to yana daga cikin wasu hanyoyi musamman da ilimi da wato al'amura na tarbiyya ya zama ba mai tarbiyya ba ba shi da kyawawan ɗabi'u shine duk abin da ka sani na munanan ɗabi'u yana ɗauke da su sannan kuma ga jahilci da tare da shi to wannan yana daga cikin alamomi na ƙasƙantar da shi akwai wani hadisin shi ma <clears throat> wanda yake nuni da irin wannan Uh, kamar yadda ya zo ibn abul hadid yana yin bayani dangane da wannan alamomi yake cewa ai ana magana akan alama wace irin alama ishe alama ta fushin Allah gabawa idan kana so ka ga wasu alamomi daga alamomin da za su tabbatar cewa Allah subhanahu ta'ala yana fushi da bawansa sai yake cewa shi ne ubangiji ya fushi da shi ta hanyar ilimi ya hana masa ilimi ka ga mutum ya zama cikin jahilci ba ma ya son ilimi ba ya tashi neman sa yana ma yin gaba da ma wasu abubuwa na ilimi to wannan alama ce ta cewa lallai ubangiji subhanahu ta'ala ya yi fushi da mutum to wayannan hadisai da wayannan maganganu na magabata akwai darussa da dama a ciki ashe mutum ya kamata ya dinga tuhumar kansa ya ga ya ɗora kansa akan tafarki na neman ilimi ya riƙe ilimi a matsayin guziri wanda zai tafi ya kama turba ta koma zuwa ga Allah da shi ko ba haka ba matukan bai yi haka ba to tabbas yana cikin wata, wata fagamniya yana cikin wani hali wanda ya kamata ya koma ya tuba zuwa ga ubangiji suna ta'ala sannan ya ɗauki kafarsa ya ɗora akan neman ilimi tun da dai waɗannan maganganu sun nuna mana cewa wato jahilci da kuma a hana wa mutum ilimi abu ne da yake nuna fushin Allah ga ɗan adam to ka ku a ce ka tafi lahira kana ɗauke da fushin ubangiji kaga wannan abu bai ba akwai wani hadisi shi ma daga dai manzo ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al'ilmu ra'asul khairi kullihi wato ilimi shi ne kan dukkan wani alkhairi wal jahalu ra'asul sharri kullihi shi kuma jahilci shine kan dukkan wani sharri wannan hadisin lallai lallai lallai kada mu samu shakku wannan magana tabbas haka take domin dukkan wani sharri da za ka gani tattare da wani sharri daban-daban in ka duba za ga bai yi karatu ba za ga cikin jahilci ya taso yanzu misali a irin waɗanda ake kamawa nan suna ainihin satar mutane su yi garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa ai an kakkama wasu da dama a nan hanyar a najeriya kenan misali a jamhuriyar najeriya hanyoyin hanyar da ta tafi daga kaduna ta kama zuwa abuja an kakkama waɗansu daga cikinsu da ake hira da su sai ga su jahilai ne ta fitar rai sun ko musulmai ne su amma ba su iya karanta fatiha ba ba ko ya suke sallah wallahu alamu ba su iya sallan ba ba su da komai na ainihin ilimi akwai waɗansu ma da suka dinga cewa wai ai suna zargi ne akan cewa ma an ƙi zuwa a gina musu makarantu a gurarensu a ruga da suke zaune to kaga inda gaske ne wannan kin zuwa da aka gina musu ba a je an gina musu ba to kaga a sai gwamnatin ita ce ma ta kasance ummul aba'isin duk wa'annan abubuwan da suke domin in har aka haramta wa mutum ilimi ba a bashi ilimi ba ya zama cikin jahilci to gashi nan wannan hadisin mai yake cewa wal jahalu ra'asu sharri kulli ra'asin wato tushe da ko kuma ka ce kololuwan sharri kan sharri inda zaka mabubbugan sharri baki daya to babu wani abu wanda ya shige jahilci shi kuma alkhairi dama ko a cikin gida ne kaga wannan ya yi karatu ya nutsa cikin karatu ya daɗe yana karatu ya kai wani matsuwa na ilimi za ga cewa duk alkhairai suna tattare da shi wanda kuma ya kasance a cikin gida din ko da ko uwa ɗaya uwa ɗaya suke kaga wani shi kuma dama kwata-kwata ya maki karatu ya ƙi komai na neman ilimi ya zama kurin shi dai gashi nan ci ma zaune to ko da sun girma nan biyu sai kaga bambanci su sai kaga wannan yana kutsa cikin wasu ayyuka wadda an ka duba ka tabbatar kamar sharri ne a ciki shi ko wannan za ga cewa alkhairai daban-daban suna tattare da shi saboda wannan ilimin da yake tattare da shi to wannan hadisi shi ma na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai hadisi ne wanda ya kamata mai tsokaci a ciki mu yi tuntuntuni a ciki sannan mu yi wani abu na riko da hadisin a aikace domin ya zame mana guziri a ranar kiyama ba ma lallai sai an je kiyama din ba a tabarkinmu a nan duniyan da muke kan hanya ta kuma zuwa ga Allah kamar yadda muke ta bayani ne duk gaba mu kan hanya muke ta kuma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to babu wani guzirin da za mu iya riƙewa a bisa wannan tafarki da muke kai na koma zuwa ga Allah babu wani guziri dangane da al'amuranmu fiye da wannan abu da muka riko da shi na ilimi to akwai ma wani hadisi shi kuma wato daga ainihin na ganin daga imamu ali alaihi salam imamu ali a cikin wannan hadisi yake cewa an ciro wannan hadisi daga gurarar hikam yake cewa al'ilmu asulu kulli khairin masha Allah wato ilimi shine tushen dukkan alkhairi wato kaga wannan kwatankwacin wancan hadisin na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa aljahalu aslu kulli sharrin kuma shi jahilci shine tushen dukkan wani sharri wannan dama kun sani a yi maganganun imamai komai nasu na iliminsu sun shawo shi ne daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗannan waɗansu abubuwa ne wanda ya kamata gaba ɗayanmu ya kamata mu yi tsokaci mu yi tuntuntuni mu kasance masu ƙoƙari wajen aiki da waɗannan maganganu na magabata domin neman ilimi da kuma aiki da shi da kuma sashi ya zama a gabanmu wato cikin dukkan wasu takallubat ɗinmu kai kawo ɗinmu to shine koren wani abu wanda yake mafi muhimmanci a cikin dukkan wani guziri da za mu iya rikewa mu kasance tare da wannan guziri din a wannan tafarki da muke kai na koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to saboda lokaci bari mu tsaya a nan sai allah ya kai mu wani ainihin shirin na gaba insha Allah wa sallallahu Muhammadin wa alihi tahirin Shirin guzurin hanya kenan to kuma sai kiɗa kiɗan Iraniyawa. kiɗa kiɗan Iraniyawa. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cin sa mai kawo muku kiɗe kiɗe da waƙe waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ma saurare lokaci ya zan koma gefe yana ku da Rahim Fod Drakshi domin jin irin waƙa da ya tanadar mana a cikin shirin namu ai saurare lafiya. باد عشق خار و کورم خار و کورم خار و کورم و و چیشت جور جورم جور جورم جور جورم امارت میزنم به خشت دلسی خشت دلسی خشت دلسی کشی برگید و چیشت غرک ترک او رو ترک او رو خم پیغ و ستن میگذرم وی ساده نزن زخمم نمک تابت بگم یا که خون پی چی شام شور شورم تو میخواستی و اشکندی اگر شمسی و خاطر داری یارو rahimfod drakshi cikin wannan waka da karera mana da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su a nan zan jalin zamun shirin gan lokaci na rarar mu amma tarbi mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke sabuwar wakar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. ana kuma da wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da ya yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya thank you Thank you.